um, ina so in yi tsokaci a kan matan da ke bin mazaje na waje kina da aure sai ki fita kina bin mazajen da basu bai dace ba ko kuma kai kana da aure kana fita kana neman matan banza a waje to gaskiya wannan ina so abin ne kan mata da kuma maza so da su matan kin san kina da miji maybe mijinki matafiyi ne in ya tafi ki tafi ke gurin da bai dace ba yana fita maybe mijinki ya tafi gurin aiki ne yana fita ke ma kin fita ko kuma in matafiyi ne ya tafi ke ma maybe ran da kika ji zai dawo ki ma ranar za ki dawo gida to gaskiya ke ma ki tafi to gaskiya wannan bai dace da mata ba kamata mu mata mu ya kamata idan mun ga abin da namiji yake wanda ba mai kyau ba mu tsaya mu mishi magana akan ka daina abu kaza ba shi da kyau amma ba wai mu da kanmu za mu dinga tunzura kanmu muna yin abin da bai dace ba sannan su maza maybe za ga wani ya tafi irin mai tafiye tafiye ne nuna za a kai ka wani kasa daban haka kana ziyartar kasashe daban-daban haka to za ki ga wani duk garin da ya je sai ya ajiye mace me zai hana da ajiye macen da za ka yi ka ɗauko matarka ka tawo da ita garin da kake wannan ba matsala ba ne amma da ka tsaya kana neman wata wanda allah da mala'ikunsa suna tsine maka a ko da yaushe tun gaskiya maza su ma suna abin da bai dace ba a wannan wannan din gaskiya saboda ka san cewa fa allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama kuma ke ma in kina yin wannan abin allah zai tambaye ki saboda da ke aure ne ya kamata duk wani abu da kike yi ran da kika yi aure sai ki ajiye duk wani abin da kika yi a baya aji shi ki aje shi a gefe amma bai kamata a ce kin yi aure duk wani abin da kike yi a gida kin tafi da shi gidan miji ba gaskiya mata ba sa kyauta gaskiya in dai baki daina wannan rayuwan ba to gaskiya to ki san tsinuwar Allah da manzonsa suna kanki ya kamata da Allah ya sa an ce kin yi aure to duk wani in kina abin da ma bai dace ba na banza haka to ki aje shi a gefe ki san zaman aure za ki je ki kai ma namiji ka dinka jin tsoron Allah idan kana da mace ka san kana da mata idan baka da mata ka san baka da mata in baka da mata ga 'yan mata nan da yawa idan kana son kai hudu a rana ɗaya za ka iya yi amma bai kamata ka je ka nemi macen da bai dace ka same ta kana biyan ta kuɗin da maybe matanka na gida baka bata kuɗin ba gaskiya wannan ba rayuwa ba ce kuma sannan shi mutum a duk inda yake idan dinga tuna da zai mutu komin daren dadewa idan ka cuci matanka na gida allah zai saka mata kai ko kuma irin namiji kana yin abu kana tunanin matan ma idan ka batta abin da take kina maybe sai da in irin wannan auren zargi ya shiga tsakani kuma